وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه أولا لتافي دمككرا تعوان مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين نا babban مالمي ابن القيم الله Allah رحمه in ba manta ba darasi da ya gabata muna karatu ne a babi na shida da yake bayani game da aksamu sabri wato kashe-kashen haƙuri ya ce fi aksamihi bi hasabi ikhtilafi quwwatihi wa fi yadda haƙuri ya kasu bi hasabi ikhtilafi quwwatihi duba da saɓawar ƙarfinsa wa za'afihi da haƙurinsa wa mukawamatihi mafi jishil hawa da kuma yadda yake tunkara yake yakar runduna ta san zuciya wa ajiye anhu da kasa wasta ga wannan mana zai magana ne a wannan babi akan haƙuri da yadda wato matsayin yayin da haƙuri yake samun ƙarfi ko yake samun rauni idan ka kwatanta shi da mukabil ɗinsa shine jishul hawa wato san zuciya yanda ga haƙuri ga kuma san zuciya wani lokaci haƙuri zai yi ƙarfin da zai rinjayi son zuciya wani lokaci kuma sai ya rauni baya iya fuskantar son zuciya yi nasara ya yi galaba a kansa shi yasa yace wa ba'isu dini bil izafati ila ba'isil hawa lahu thalathatu ahwal idan ka kalli ba'isu din shine wato addinin da mutum yake da shi mutum ya zamo yana da addini yana da imani idan ka ka wato gwara shi ka hada shi da ba'isul hawa son zuciya to wannan zaka iya kasa mutum gida uku a ce mutum yana da addini kuma ɗabi'arsa ta ɗan adam tana nan ta cewa kuma yana da karkata zuwa ga son zuciya shin addinin nashi ya yi ƙarfi da zai iya galaba ya rinjayi son zuciya duk da cewa zuciya tana son kaza da kaza da kaza amma addini ya hana shi kuma ya zanto addini a zuciyarsa mai ƙarfi ne zai iya danne wannan San zuciyar da ƙarfin addininsa ya ce za ka kalli mutane a wannan ta fuska uku ne sai ya ce a ihdaha na farko an ya kona alkahar su galabatu lida'i yana da ƙarfi sai ya rinjayi san zuciya fairuddu jeshul hawa mafilolan sai ya karya rinjina ta san zuciya wa hada inma yasilu wa mai sabri kuma mutum yana kaiwa ne ga wannan matsayi cewa ya rinjayi san zuciyarsa da dawamu sabri wato dawwamar da haƙuri walwasiluna ila hadhihi ar-ruswa al mansuruna fi dunya wal akhirah waɗanda suka kai wannan matsayi to su ne masu nasara a duniya da lahira kun ga kenan yayin da addinin mutum yayi ƙarfi yana iya wato rinjayar san zuciyarsa ya rika aikata abinda da Allah yake so ya bar abin da Allah ya hana to in yayi wannan ko shakka babu yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai ba su nasara a duniya da lahira wa humul ladzina qalu sune waɗannan mutanen da suke cewa rabbuna Allahu thumma istaqamu suka ce Allah ne ubangijin mu, amma ba iya a baki kadai ba sun faɗi wannan abaka sun mastakamu sannan suka tsaya tsayin daka wajen tabbatar da abin da harshen su ya faɗa na cewa sun yarda cewa Allah ne ubangijin ma'ana abin da ake cewa idan ka ce ka yarda Allah ne ubangijinka to me za ka yi sai ka yi da'a ka yi biyayya ga Allah abin da yake so ka yi abin da baya so ka bari shine ma'anar rabbun Allah ɗin ka yarda Allah ne ubangijinka tunda kai bawa ne kaga sai abin da ubangijinka yake so za ka yi ko ba haka abin da ya hane ka kai bawa ne dole ka bari shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu suka yarda bayan sun faɗa da baki kuma aikin su ya nuna haka suka yi istiqama wajen bin Allah abin da yake so da barin abin da Allah baya so shi yasa ma wa humul ladina taqulu malaika sune waɗanda mala'iku za su rika ce musu indal mauti yayin mutuwa Allah ta takhafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru mune muku albishir biljannati cewa ku ƴan gidan aljanna ne allati kuntum tu'aduna aljannan nan da aka yi muku alkawari nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu majibun dan al'amarin ku ne muna tare da ku a rayuwar duniya wa fil akhirati da lahira wa lakum fiha kuma a gidan aljanna kuna da ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so wa lakum fiha ma tad'una duk abin da kuka ce aka muku za a kawo muku duk abin da kuke so za a baku a gidan aljanna wa humul ladina nalu ma'iyatallahi ma sabirina masu wannan haƙurin su ne waɗanda Allah ya ce yana tare da su cikin fadin Allah Inna innallaha ma'as sabirin sun samu ma'iya khassa Allah ya ce yana tare da su wa humul ladina jahadu fillahi haqqa jihadi su ne waɗannan da suka tsaya a tabarkin Allah haƙiƙanin tsayawa wa kasa khasawun bi hidayatihi kuma Allah ya wato keɓance su da cewa ya ba su shiriyarsa duna man adahum sabanin wasansu alhalatu saniya hali na biyu game da wato haƙuri mutum ya zama yana da addini addininsa ya sanya ya samu haƙuri wajen bin Allah da nisantar abin da Allah baya so shine alhalatul ula alhalatu saniya an takuna alquwwatu wal lida'il hawa shine akasin na farko mutum ya zamo ya biye wasan zuciyarsa ya biyewa son zuciyarsa karfi da galaba sai ya zamo yana ɓangaren san zuciya an ta kuna kowatu lida'i wannan wanda ya sallama kansa ga san zuciya shi kenan sai ya zamo shedan ne yake masa jagora wajen jihi da kuma rundunar shedan fa ya na huwa su sha'u su kai shi duk inda suke so walahu ma'ahum halatani kuma zai iya samun hali biyu tare da mai shedan da randanarsa huma, hali na farko tun da ya riga ya sallama kansa ga shedan ya bi wasan zuciya an ya min jundihin wa atba'ihim sai ya zama cikin mabiya shedan cikin rundunar shedan shedan zai amfani da shi wajen haifar da barna wa hadhihi halul ajiz dha'if kuma wannan halin mai rauni kenan cikin masu san zuciya wanda ya biye wa shedan sai ya zama cikin rundunar shedan shi zai rika yi wa shedan aiki a saniya idan kuma likafa ta yi gaba ya tashi ta ƙara yawa ma'ana bin son zuciyar ya yi ƙarfi an ya da shaitan min jundi sai al'amari ya juye sai yanzu shaidan ya ka biyo bayan sai yanzu shaidan ma ya zama cikin rundunarsa ya yi ya samu promotion ke yanzu ya wuce ma shi zai wa shaidan aiki a'a shaidan ne ma zai rika bin sa a baya wa hadi halul fajir al wannan halin fajiri kenan wanda ya kai karfi al mutasallit wato cikin barna kenan wal mubtadi' da'i al da wanda yake bid'a kuma har yake ya zama yana kiran mutane zuwa bid'a sa ana bin shi kama kala ka'ilun kama yadda mai magana yake cewa wa kuntum ra'an min jundi iblis fartaka yace da shi mutum ne cikin rundunar iblis yana wa iblis aiki fartaka sai ya samu ci gaba ya samu promotion kenan bi yace shi sai ya samu ci gaba bi alhalu halinta ya ci gaba hatta sara iblis min jundi dan ma ya zama yanzu bin sa yake shi yake ma aiki ba shi yake wa nan aiki fa yasiru iblis wa junduhu min awani wa asba'ihi sai shi dan iblis da rundunarsa zama suna taimaka wannan mabarnaci da ya rigaya san zuciyarsa ta yi karfi wa ulai alladhina ghalabat alaihim shiqwatuhum shine wanda eh, wato kiya rashin rabon lahira kenan ya riga yayi galaba akan su yan wuta ne washtarawil hayatad dunya bil akhirah suka sayi rayuwar duniya da lahira suka sallama lahira suka ce su duniya suke so ita suka saya wa inna ma saru ila hadhihi alhala abin da ya kai su ga wannan hali lamma aflasu min as sabr saboda sun iyata daga hakuri ba su da hakuri ko dugo duk wanda bai hakuri ba to zai shiga cikin wannan hali bai Allah ya tare mu kai baka gani yadda zuciya take zantarwa tana son kaza tana son kaza tana son kaza dan me ba za a yi kaza ba kaza tana ta abin nan amma in ka dora a ma'auni sai ka ga to ai da abin take cewa ai ba haka ya kamata ba Allah haka yake ta ce tana son kaza to ya dace da abin da Allah yake so to idan ba ana dora ta a wannan ma'auni ba to fa za ta kai mutum baro ita zuciya wa sabu hadhihi alhal anwa shatta wayanda suka riga suka sallama kansu ga shedan suka zama cikin rundunar shedan suna da halaye daban-daban fa minhu a cikin su almuharibu lillahi wa rasuli zaka tadda wani ma barnar tashi tayi yawan da har ya zare takobi ma wai Allah zai yaka da ma'aiki kaga wannan ya kai kure kenan makura wajen barna takobin sa wai Allah zai yaka da ma'aiki irin fir'auna da yace abin nan ko abin nan yace ya hamanu ibn lisar hal ali ablugal azwa as-samawati fa attali ila wa inni lazunu kaziman yace a gina masa hasumiya ba dai an ce annabin a ubangijin annan musa yana sama ba to bari je saman i gano shi shi zai yaƙe shi kaga wannan ya kure kenan wajen iblis eh, wajen iblis ma sai da ya masa biyayya wa minhum cikin irin waɗannan mutane zaka tadda al da amma ja'a bir rasul wanda ya juya baya baya bin abin da manzo izo da shi al ala dunya dunyahu huwa shahwatiha faqat shi kawai duniya da sha'awar ta sa a gaba aka ce masa zo ga addini zo ga abin da ma'aike zo shi kai da Allah kyale shi kawai duniya kai da Allah duniya ba za a more a ji daɗi ba kawai shi jin daɗin duniya saboda haka duk abin da shedan ya riya masa wai akwai jin daɗi sai yayi duk abin da yake shedan sai kai ta mamaki ma wani abu a ce to ina daɗi a cikin wani A'a shedan ai riya musu yake duk abin da yake akwai daɗi sai su ce bari mu gani saboda me su wai duniya kawai a ji daɗinsa wa minhum cikin su akal munafiq munafiki fa huwa dhul wajhaini wanda ya raba kafa mai fuska biyu alladhi ya'kulu bil kufri wal islam shi abincin sa a gida biyu yake ci gidan kafirci da gidan musulunci duk inda ta kaya masa abinci ne in aka zo aka yi baje kolin kafirci sai ije a a ci da shi aka zo kuma baje kolin musulmi ma zai ce ai mun ma muna ciki shi ma sai a yi da shi shi kawai bukatar sa ya samu kawai ba Allah ya bi son zuciyarsa wa minhum almajinu akwai wanda yake shi kuma sarkin mujun shine kawai shi a hole shine mujun dan holewa almutala'ib dan wargi alladhi qata anfasahu bil mujun ya yanke shi rayuwarsa kawai da holewa wallahu da wargi wallahi da wasa shi duk inda ake wasa da wargi shi nan kuma yake tarewa shi amma ba za ka tar da shi a masallaci ba ba za ka tar da shi a wajen alheri ba sai wajen mai wargi holewa shirme wa min cikin irin waɗannan akwai man eh, idza idza qala wanda in aka yi masa wa'azi sai ya ce wa shauka ila tauba wallahi ina in tuba walakinnaha qad ta'azzarat alayya amma ina na kasa fala matma ali fiha na gwada na ga bazan iya tuba ba haka yake cewa kaga wannan ai shi ma halakakke ne wayan kai masa wa'azi kace wannan abin da ake ya kamata a tuba a daina sai ce wa shauka ila tawa wallahi ku kaga ina san tuban nan amma ina ba za ta yi ba saboda gaskiya an yi nisa yanzu ka ce in bar kaza ai ka san ba zan iya bari shikenan ya halaka ya biye wa me zuciyar duk abin da take zanta masa kawai ita yake ya san ba daidai bane kuma har ma yana da'awa wai yana so ya tuba amma ba zai iya ba haka yake cewa wa min cikin su man yaqulu wanda yake cewa laysa Allahu muhtajan ila salati wa siyami kace ka ji tsoron Allah ana sallah a jam'i ana kaza ana dan azumin nan da ake na alhamdu da litin dan kaza kaza kai da Allah kyale ni Allah ya ruwan shi da ibada ta me zai idan nayi sallah na yi azumin haka yake cewa wa ana la an jubi amali kuma kai yanzu dan nayi aiki ma kuma sai in tsira wallahu ghafurur rahim kuma duk tsayar da ake ma Allah mai gafara ne mai jin kai da Allah ya yi shi harkar shi kuma inda shedan ya biyo masa kenan kaji abin da yake fara wai in an yi sallah ma da azumin me Allah zai yi shi Allah ai ne gafara ne wanda ga da da ake ma an abin nan zai yi kaga dan ya riga ya yi masa wasa da hankali wa minhum akwai cikin irin waɗannan masu biye wa san zuciya man ya kulu wanda yake cewa ma za ta fa fa tifi jambi ma kad amin kai malam kyale ne an ce ka tuba ka gyara ce kai laifi fa an yi laifi fa da yawa kawai ka kyale ne yanzu in ma na tuba wata da'a zan yi wanda za ta rinjaye laifin da yayi haka zai rika cewa وما ينفع الغريق خلاص اشبعه وباقي بنه غريق yanzu kai kana ganin mutumin da ya nitse a ruwa ya riga ya ya riga ya nitse wai ka ce wai ga hannunsa dan yatsa a waje to kai masa me ai ya gama nitsewa saboda kawai a kyale mutumin da ya riga ya abin nan mai laifi ya yi masa yawa yaushe zai gyara shi kuma wannan shaidan ta inda ya biyo masa kenan wa minhum man yaqulu wani kuma in ka gaya masa cewa ba daidai bane a gyara sai yace saufa a tubin Allah da za a gyara za a tuba za a tuba wa idza ja'ahu al-maut wa nazala bi sahati wa idza ja'a al-maut in mutuwa ta zo wa nazala bi sahati na ganta dabdani tubtu to zan zan tuba a lokaci wa latta tawbati kuma insha Allah ai za ka karɓi tuba na ko bari mutuwa ta zo tukun bayan zuba ila ghairi zalika min asnaf al-muftarina da da yawa daga cikin rudaddu wanda shedan ya riga ya ya jefa su duniyar rudi suna ganin cewa su kawai ga irin abin da suka sa a gaba sun kasa hakuri wajen yi wa Allah biyayya sun biye wa shedan alhalatu salisa hali na uku fi an takuna alharbu tijalan zaka tadda mutane dangane da addinin su da san zuciya su dai addinin bai fi karfin san zuciyar ba kuma san zuciyar bai rinjayi addinin ba so yaki ne yau ga wannan gobe kuma ga wancan alharbu sijalan wa duwalan bainal jundaini ana rigima tsakanin addinin da yake zuciyarsa imani da kuma shedanci da san zuciya yau wannan irin jayi gobe wannan irin jayi fataratan lahu wa taratan alaihi wani lokaci sai ka ganshi a juma'a a sahun gaba kace kai wani masha Allah yau ya aka yace ai <laughs> ba damuwa ai masha Allah sai to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya amma fa sai kuma ka neme shi gobe juma'ar sai ka rasa shi ina wani kuwa yana can a ya tafi kallon bal ya tafi gala ya tafi wani ya aka yi ai to yi ka san rayuwar ce kaga alharbu tijar kenan yau ka tar da shi wajen kirki gobe ka tar da shi a aka sun haka suru na ubatu lintisari wata kil kuma nasarar kowane bangare tana iya yawa ko ta karanta wata rana addinin ya zamo ya fi ne ya farin jaye wata rana tsaye kuma ta farin jaye wa ya halu aksaril mu'minina to kaji abin da malai Ya ce wannan shine halin mafi yawan mu'mini eh na khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ga sun cuɗa abubuwa guda biyu alhamdulillahi akwai addini a zuciyar ba laifi to zaka ka tattasu wajen alheri amma kuma a ɗaya bayan in ka gansa a ɗaya gidan kuma sai ka ce kashi ya aka yi haka wani wallahi ya yi kasan shaidan kasan zuciya yana jin kunya amma kuma ba'isul din din ya kasa rinjayar ba'isul hawa ƙarfin imanin ya kasa rinjayar wataƙila malam zai gaya mana dalilai ba haka kawai ba zai iya zamowa akwai dalilin da ke sa ɗaya ɓangaren ya fi ɗayan ƙarfi ko ba haka ba wataƙila idan ya raɗi mutanen kirki mafi yawan lokaci zai ga mafi yawan lokaci yana tare da alheri in kuma ya raɓi waɗancan a wani lokaci sai kuma su ja shi su kai shi inda za su kai shi wata a wata alhali yau mulki ya mace muwazanata lalil awali talata yan tashi kiyama mutane za su tashi ne akan waɗannan halaye guda uku sawa'an bi daidai da daidai masu imani masu bin Allah su ne wanda Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كاغا سني نسرة ألا يا مسو بشارة الجنة سبودا مي الدين سي musu. مسو sun سنريك addini daga ce kuma sun yi nasara wadancan kuwa dama ba su kama hanyar kirki ba saboda haka ba sai aikin kirki ba sun biye wa san zuciya da sabo sannan kuma sai masu wannan da wannan fa minan nasi man yadkhulul jannata wa la yadkhulun nar shi yasa an tashi kiyama wasu mutane kai tsaye aljanna za su shiga ba za su shiga wuta ba ba za su yi tsaye da wuta ba ai ga Allah ya gaya mana ko nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah wa lakum fiha kaga kai tsaye za a ce da su ne ai musu bishara da wa abshiru bil janna kaga su ai ba za su shiga wuta ba aljanna za je kai tsaye saboda sun yi nasara imanin su ya taimake su sun yi abin kirki wa minhum man an nar wa la yadkhulul janna amma wa can fa jundu shaitan din kaga ba batun shiga aljanna kai tsaye wuta za su tafi Allah ka tsare mu wa minhum man yadkhul an nara thumma yadkhul janna akwai kuma wanda zai shiga wuta ya yi ratse da ita kuma in ya ci fursuna iya abin da Allah ya nufi kuma a shigar da shi aljanna wa hadhihi al-awalu thalath wannan hali guda uku hiya an nas fi sihhati wal marad shine halin mutane yanayin mutane cikin halin lafiya da kuma rashinta fa minan nasi akwai a cikin mutane man tukamu quwwatuhu da'ahu yana da ciwo a jikinsa amma yana da wato karfin abin nan kariya abin nan dinsa na kariya mai ake cewa da su garkuwar jikin eh antibodies garkuwar jikin tana da karfi cuta za ta shiga za ka ganshi kamar zai fadi, amma antibodies din sai su yaki cutar saboda sa tana da ƙarfi ba lafiya da in an duba sai a yi test a ce eh yana da cuta kaza amma kuma yana ta harkarsa sai dai taratan yana kwance a ce ina wane sai yi cutar nan ce ta motsa gobe kuma sai ya ganshi yana harkokinsa saboda me haka jikin yake haka a cikin mutane to karu kuwatu a wato karfin garkuwarsa sai ta yaki wannan ciwon fatakaruhu sai ta rinjaye ciwon ya kunu sultan lil Sai sai zamo wannan garkuwar ta yi karfi ta rinjaye cutar wa minhum a cikin mutane wani yaqrahu man yaqharuhu da'uhu da lafiya amma ina garkuwar ba ta da ƙarfi saboda haka cutar sai ta yi ne sai ta kwantar da shi wa ya Kunu sultan lidda sai ya zamo ciwon ya fi masa illa ya fi ƙarfi wato ya kwantar da shi wa minhum a cikin mutane man alharbu na da'ihi wa kowace nauban akwai wanda za ka ga yau ya tashi gobe ya kwanta yau ya tashi gobe ya kwanta tsakanin ciwo da lafiya fa huwa mutaraddidun baina sihhati wal marad yana kai kawo tsakanin lafiya da rashin lafiya saboda me shi kuma haka jikin nasa yake to wannan misalin jiki kenan to haka imani ma haka imani ma kun da imanin sa ya riga ya rinjaye shedan da san zuciya duk yadda shedan zai yi Allah ya taimake shi saboda haka yana tsaye akwai wanda kuma san zuciya da shedan su riga sun gama da shi cuta ce ta riga ta yi rinjaye saboda haka kullum shi kawai mara lafiya ne akwai kuma wanda yau da gobe yau lafiya gobe ba lafiya wa minan nasi man yasbiru bi juhdin wa mashaqqa ke yasa za ga mutane akwai wanda yake hakuri amma fa sai ya jure bi juhdin da wahala wa mashaqqa da mashaqqa yake hakurin yana hakurin amma da wahala wa minhum man yasbiru bi adna hamlin ala nafsi akwai wanda shi kuma ba sai ya wahala ba zai hakuri ba sai ya wahala ba zai hakuri ka ga mutum cikin damuwa saboda me haƙorinsa bai da yawa yana son ya yi wannan abin amma ya san ba daidai ba ne sai ya danne zuciya sai ka gan shi cikin ƙunci saboda me yana haƙurin amma ya danne zuciyar yana yaƙarta zuciyar tana ta nuna masa cewa to ba za a yi ba kuma ya san ba daidai ba ne to ya yi haƙurin amma dai da mashakka da wahala da wahala wani kuma shi yasa za ga mutane irin wanda suke yin sabo in suka daina wani sai ya rashin lafiya wani sai ya rashin wani sai an tsare shi wani sai an yi kaza kaza saboda me yana cikin kunci ne na rabuwa da wannan abin haƙurin ya yi haƙurin amma haƙurin yana da wahala amma wanda dama imani ya riga ya yi ƙarfi a zuciyarsa haƙurinsa ya yake ba yi da wata wahala in ya ga ana sabo ba zai yi ta wahalar cewa ya kauce ba kawai lokaci guda zai kauce saboda dama imaninsa ya riga ya yi ƙarfi haƙurinsa ba da wahala wajen barin sabo wajen barin sabo wa misalin awwal misalin farko ka rajulin tara a rajulin shadidan daidai yake wato mai haƙurin nan da wahala daidai yake da mutumin da aka ce kai kokawa da wanda ya fi ka ƙarfi fala ya illa bi ta'bin wa mashakka ya zaka rinjaya wanda ya fi ƙarfi kaga ai akwai wahala an baka jan aiki to haka yake dangane da sabo aka ce kai haƙuri ka bar sabo to kamar an hana shi kawa ne da wanda ya fi shi karfi sai fa ya dage zai iya ne zai iya hakuri ko ba haka bane ka ganshi yana ta kokari yana ta duk dan yayi ne dan dai kada ya fada sabon nan wasani amma na biyu tsara sara arzilan da'iban kai kafi karfi aka ce kai kokawa da wanda yake mai rauni kaga nan baka da wata wahala kawai zaka yi nasara a kansa fa innahu yasra'uhu yasra'uhu bighairi mashaqqa zai yi rinjaye akan wannan mai raunin ba wahala to mai imani kenan akan saban Allah zai iya wato rinjayar ya kauce saban Allah ba tare da wahala ba saboda dama imaninsa mai karfi ne fa haka za ta kunu al-musara baina junud rahman wa junud shaytan kamar haka ne ake kokawa ake wato ja'in ja tsakanin rundunar al rahman Allah mai jin kai da kuma rundunar shedan wato suna jan mummuni rundunar Allah tana jan mummuni zuwa ga imani rundunar shedan tana jan shi zuwa ga sabo wa man sara'a jinda shaytani sara'a shaytan duk wanda irin jayi rundunar shedan to ya rinjayi shedan kenan saboda haka indi ya ki bin hanyar da shedan yake so ko kaga ai yayi maganin shedan ko ba haka ba shedan so yake ka je ka zauna a majalisin masu asha saboda me in dai ka zauna to za su iya rinjaye a kan su jaka ko ba haka ba sai ka ƙi zuwa ka kayi maganin kenan sai ka je wajen inda ake aikin alheri saboda haka wannan shine yanayin haƙuri dangane da masu imani da kuma wanda suke da raunin imani albabu tabi babi na bakwai bayanu asami bi tibari muta'alliqihi shi haƙuri ya kaso kaso kaso daban-daban duba da abin ya rataye da duba da abin da ya rataye da shi asabru sabru bi itibari muta'alliqi thalathatu aqsam idan ka kalla hakuri duba da abin da yake jingina zuwa gare shi iri uku ne sabrun ala al-awamiri wa ta'ati hatta yu'addiha na farko shine hakuri akan bin umarnin Allah da yawa Allah da'a har mutum ya tsaya ya bi Allah wannan shine hakuri na farko hakuri akan bin Allah wa sabrun anil manahi nabiyu hakuri akan nisantar hani akan nisantar hani wal mukhalafat da abinda aka hana hatta la yaqau fiha kar mutun ya fada ciki na uku wa sabrun alal aqdari hakuri akan kaddara wal aqdiyati da hukuncin Allah hatta la yatasakhataha har bawa kada yayi fushi da hukuncin Allah wannan shine hakuri dangane da waɗannan abubuwa guda uku hakuri ya kasu gida uku akwai hakuri dangane da bin Allah domin in baka yi haƙuri ba ba za ka iya yin ɗa'a ka bi Allah ba sai ka yi haƙuri sai ka dagi in baka yi haƙuri ba ba za ka iya nisantar hani ba sai ka yi haƙuri sai ka dagi in baka yi haƙuri ba ba za ka iya tunkarar ƙaddara ba in aka jarrabe ka da wani abu sai kawai ka fara surutai ko ba ka ba shi kenan kuma ka faɗi ka faɗi to dole sai an yi haƙuri akan ƙaddara karka ce ni wallahi ni fa wallahi ni tunani nake wai me yake faruwa ne ni kan kowa yana zaune lafiya sai ni hmm? a fa samun shago ɗaya shagon ya gobara kayana su taho a tare a hanya kwastam su yi min kaza ni kadai kai haƙuri Allah ne ya jarrabe ka so yake ga za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba ba kai kadai ba ne kai dai za ka kasari a wanda masifarsa ta fita ka ibtila'in ko ba haka ba kai haƙuri za a gwada ka wala wannan ne ko bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi kai hakuri dama za a ba wai kai kadai bane Allah ya so ya gwada ka ne ya ga ko za ka yi hakuri kuma ai ganin daman sa ne ya zabe ka yake gwada ka ko ba haka ba to dole ana buƙatar ka yi hakuri akan me akan kaddarawa ka je neman aure can gidan sai an yi an yi kamar za a abin nan kawai sai a ce kai haƙuri an ba wani sai ka koma can kamar za a yi kamar sai aka ce kai haƙuri an ba ce kai to wai bo me fa ba ba ba shi kai ba <laughs> jarraba ka <laughs> jarraba haka ai kowa za a jarraba ta hanyoyi iri iri ko ba haka ba kai haƙuri har Allah ya kawo nasibinka as-sabru ala al-aqdar yin haƙuri akan me kaddara eh, kar ka yi fushi kai haƙuri to wannan haƙuri kenan iri uku sai ce albabu samun fin ka sami bi tibari ta allukal akamil khamsa bi kuma haƙuri idan muka kasa shi duba da ahkamun shar'a guda biyar dokokin shari'a guda biyar hukunce hukuncen shari'a guda biyar to haƙurin ma ya kasu gida biyar menene ahkamun shar'a al-khamsa me dokoki hukunce hukuncen shari'a guda biyar su ne duk abin da za ka yi a rayuwarka ta duniya a matsayinka na mukallafi ko dai zanto wajibi a kanka ko ya zamo mustahabbi ko ya zamo haramun ko ya zamo makaruhi ko ya zama mubahi halal su ne ahkamun shari'a. hukunce-hukuncen shari'a akan mukallafi to haƙuri ma ya kaso, kaso biyar duba da waɗannan hukunce-hukuncen an gane ko wa huwa yankasimu bi hadha ci bayar? saboda haka in muka kalli wannan a ahkamun shar guda biyar haƙuri ya kasu gida biyar ila wajibin zuwa wajibi wa mandubin da haƙuri mustahabbi wa mahzurin da haƙuri haramun wa makruhin da haƙuri makruhi wa mubah da haƙuri wanda yake halas ne ko kai ko ka bari duk ruwanka fa sabru alwajibu thalathatu anwa to haƙurin da yake wajibi iri uku ne haƙurin da yake wajibi dole ka mukallabi sai ka yi shi iri uku ne iri uku ne haƙurin da yake dole iri uku ne na farko ahaduha sabru ala al-mu'anil muharramat kai haƙuri karka aikata haram dole ne duk abin da Allah ya hana ka bari kai haƙuri ka bari dole ne duk abin da Allah ya hana kai haƙuri ka bari dole ne akan mukallafi wasani nabi as sabr ala ada'il wajibat yin haƙuri wajen bin Allah duk abin da aka ce kai kai haƙuri dole kai sallah biyar din nan dole kai haƙuri kai dan wajibi ne ko ba ka ba azumin watan ramadan duk da cewa tun ramadana sai ramadana eh a daidai ba ka azumin nafila kai ba ka yi haƙuri da shi eh amma dai ramadana dole sai kai ne sai ka yi haƙuri dole sai kai a matsayinka na musulmi mukallafi to haka wasalis na uku asabru ala masa'ibi haƙuri akan masifu shine dai guda uku da muka lissafo din kai haƙuri akan su ya zama ne wajibi alladhi la sun alil abdi fiha wanda ba yadda ka iya da wannan masifar kalmar kamar ciwo rashin lafiya in Allah ya jarrabe ka kace ni wallahi ban yadda ba to sai ka je ka yi duk abin da zaka yi tunda ba ka ce baka yadda ba kai rashin lafiyar nan ta ishe ka shikenan ba za ka yi hakuri ba je ka to kai abin da za ka yi ya za ka yi dole ka yi hakuri akan wannan kaddarawa ta jarrabawa kamar rashin lafiya Allah ne ya hukunta ya za ka yi hakuri wajibi ne akan wannan walfakar da talauci Allah ya jarrabe ka da babu an buga din an buga din an je din an yi bulaguran an yi kaza an yi kaza jijje sai ka yaya sai ka ce Allah na gode wa <laughs> haka za ka ce ya za ka yi eh sai ka nemi na ka ce ka ba kanka haƙuri ma ka rada shi ka ce wataƙila fa an ajiye mu rabona a gidan aljanna shi ke sai ka ji daɗi ko ka yi haƙuri don dole ne Allah ya jarrabe ka akwai ba yadda ka iya haƙuri a kan ƙaddara, wayannan nau'i na uku na haƙuri wajibi ne haƙuri a bisa nisantar sabo haƙuri a bisa yi wa Allah da'a haƙuri a kan ƙaddarawa ta ubangiji to wannan shi ne haƙuri na wajibi iri uku والصبر واما الصبر المندوب اما حقوري مستحبي فهو شيني الصبر عن المكروهات kai haƙuri kamar abin da yake makaruhi wannan mustahabbi ne kai haƙuri kamar abin da yake makaruhi nan ce abu makaruhi ne kai haƙuri ka bashi mustahabbi ne ya dace kai a matsayin ka na mai imani tunda dai an ce makaruhi ne ka bashi wa sabru ala al mustahabbat kai haƙuri ala al mustahabbat da abin da aka ce mustahabbi ne kai shi shi ma mustahabbi ne kai haƙuri ka wada kai ah, mustahabbi ne kai azumi ranar litinin da alhamis ko to kai haƙuri ka gwada mustahabbi ne ka gwada kai haƙuri wajen yi mustahabbi ne in ka kasa shi kenan ka zama rago a wannan babu amma dai ina ma a ce kai kokari kai nan kai haƙuri akan yin nafila kafin azhar bayan azhar kafin azuba kafin eh, la'asar bayan eh, magariba wannan Ka kai haƙuri ka jure kai mustahabbi ne wasabru ala muqabalatil jani bi mislima fa'ala da yin haƙuri haƙuri na mustahabbi iri uku ne ko na farko haƙuri akan nisantar makaruhi na biyu haƙuri akan aikata mustahabbi mustahabbi ne sai na uku as-sabru ala muqabalati al-jani bi misli ma fa'ala yin haƙuri akan wanda ima laifi kar kai masa irin abin da ima mustahabbi ne kai haƙuri ga wanda ya saba maka yima ba daidai ba kar kai masa irin abin da ima wannan mustahabbi ne dole sai an ce in karama wa ina aqtum fa'aqibu bi ma wala in sabartum to wannan shine mustahabbi yin haƙurin mustahabbi ne wala in sabartum yin haƙuri akan wanda ya bata maka ce zuciya ka tace rama sai ka ce a'a an ce fa mustahabbi ne yi haƙuri to in kai haƙuri kana da lada kai mustahabbi baka rama abinda wani yayi maka na wanda ya bata maka ba kai haƙuri mustahabbi ne kenan mustahabbi haƙuri mustahabbi iri nawa ne uku iri uku ne an gane ko haƙurin da ake so a yi shi iri uku ne amma an baka yi shi ba ba za a zarge ka a ce kai don mai baka yi haƙuri ba ce ai habi ne dama tun da ai nasi ma ya bani damar rama ko sai dai nasi ya ce misir kwatan kwaci wamal mahzur wanne ne haƙuri haramun ka wanda ba a yarda da shi ba ka ce na yi haƙuri a ce ba yarda da wannan haƙurin ba shi kan ba batun haƙuri a wajen wanne ne ahduha fanwa nau'i nau'i ne ahduha da farko as-sabru ala at-ta'ami wa sharabi hatta yamut kai yajin cin abinci haramun ne kai ne eh yajin cin abinci haramun ne ana yi ku bai kace kai za ka yi hakuri ba za ka ci ba ba za ka sha ba ko za ka mutu a haramun ne kenan musulmi ba ta yajin cin abinci ba na ga wasu suna protesting ma'ana suna nuna rashin yadda su akan wani abu da aka musu da wannan cewa ba za su ci abinci ba a to haramun ne mu musulmi ba yadda wannan haƙurin ka ce na yi hakuri ba zan ci ba ko zan mutu a haramun ne wannan haƙurin ba yadda da shi ba wa kazalika sabru ala almita wa dam wa lahm alkhinzir inda almakhmasa haram ka gama hanyar tafiya ka rasa abinci sai ka tadda mushi sai ka ce ai mushi haram ne ba zan ci ba to ayin baka ci mushen ba mutuwa za ka yi to wajibi ne ka ci mushen yin haƙuri ga barin cin mushe ko abin nan jini ko Alhijar da aka hana haramun ne idan khafa bi tarkihi al-maut in ka bari zaka iya mutuwa to dole ne ka yi ne ka ci domin ba a yadda ka kashe kanka ba ka ce ai tunda haram ne ba zan ci ba har sai na mutu a'a haram ne wannan ba yadda ba nau'i na farko na haƙuri haram kenan wa min as-sabr al-mahzuri haƙurin da aka hana haram sabrul insani ala ma yaqsuduhu halakuhu mutum yayi hakuri akan abin da zai halakar da shi min sabu'in na zakoki aw hayatin ko macizai aw harikin ko wuta aw ma'in ko dilmiyewa a ruwa aw kafirin yuridu qatluhu ko wani izari takobi yace zai yake ka kace to shikenan sai ka mika wuya kace na hakuri a a wa ya ga ma haramun ne kaga gobara ta tashi a gida ka ce ni na yi haƙuri ko za ta cinye ni haramun a kwale-kwale ya kare ka ce kawai bari in saki in wannan in nitse ba zan yi ƙoƙari in gwada bari ya haƙuri a'a yi iya abin da za ka iya in ka tsira alhamdulillah an kuma ba ka tsira ba wannan haka Allah ya rubuta duk abin da za ka ce ka yi haƙuri ya halakar da kai ba yadda ba in abin gudu ne ka yi iya gudunka in ka tsira fa ni'ima in kuma ya cin maka to dama dai ka iya abin da za ka yi amma ba a yadda ba ka sallama kanka ga halaka wani alzalimi ya zare takobi kuma ka yi labis hakan nan kai ma nemi duk abin da za ka nema ko menene tabarya ita, wane ne a ba ka je kwanta ba ka abin nan kai ma a ce bari in yi haƙuri shi kenan alzalimi a ba yadda ba haramun ne wannan بخلاف استلامه بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة أما أبن أكي نفي الظالمي الذي كامك هدي أكي نفي أما ألوكة فتنة ياكي أكان مسلمي تونن بأيدك كذاري تقبيبا أنفسوك يحقلي وقتال المسلمين idan aka samu fitina tsakanin bangare biyu na musulmi to ba yadda ka zare takobi ka yaƙi 'yan uwanka musulmi ba so ake ka shiga gida ka rufe ka zauna in wani ya far maka to in dai wata cikin fitina ne to ba yadda kai ma ka makamin ka fita a yi tarayya da kai ba domin wannan zai ajjaja wutar fitina ma'ana zubar da jinin musulmi ana so ka janye jiki daga fitina wannan ba yadda ka ɗau makami ba fa innahu bahu lahu ya halitta ka janye jiki kai hakuri bal yustahabbu kama dallat alayhi nususul kathira abinda ake so ma a yayin fitina kada ka yi tarayya kada ka yi tarayya a lokacin fitina shine yaƙi tsakanin musulmi ba a so ka yi tarayya yaƙi tsakanin musulmi ana so ka janye jiki wannan kan ka yaƙuri ko da wani ɓangare za su kawo maka hari, ka ƙyale su kar kai ka zare ta ka kai haƙuri wa kasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi mas'ala bi ainiha an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan mas'ala ta wato fitina cewa an ka samu kanka a fitina yaya za ka yi sai yace kun khaira ibnai adama ka zamo mafi alheri daga ciki ‘ya'yan annabi Adam, da Allah ya ba mu labari ko? Wadar bulamun matsalar na Adam ko? Wadar a yi take. Na? Shi ne dai ayar farkonta nake so ai yi. Watulu alaihim na ba abinai Adam bil haƙa iz, ƙarraba ƙurbanin zuwa can ƙarshe. da yake la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin ilay liaqtula ni bazan miƙa hannu yake gaba shine khair khairai abinna khair bani ibn adam da Allah ya fara bamu labarin ah, labarin sun abin da ya gudana din nan wato na ibn adam bil haqi qarraba qurbana daga nan aka samu sabani har kuma lokacin dan uwan ya dauki makami zai kashe dan uwansa sai ce la in basatta ilayya li litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka la asura in ka dau hannu zaka yake ni bazan yake ka ba inni akhafu Allah ni bazan saboda Allah ya hana bazan dau makami in ce zan yake ka kai dan uwana musulmi ah. saboda haka kaga shi yafi alheri inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan da yayi hakuri bai be cire takobi ba yafi alheri haka ya fada wa fi lafzin a wani lafazi ce kun abdullahi al-maktula ka zama bawan Allah wanda za a kashe wala takun abdullahi al-qatil kar ka zama mai kisa kai kar ka zama bawan Allah mai kisa a yaushe a lokacin fitina a lokacin idan musulmi biyu suka haɗu ƙungiya biyu ta musulmi suna yakan juna to kai kar ka zare takobi akan yan uwanka musulmi ko da za su kashe ka kai haƙuri su kashe ka in ji wa in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine haƙuri wanda yake haram ko ya gaya mana sabru ala ta'ami wa sharabi asabr ala ma da halaku abu biya ambata ko ko ba gane ba abu biya ambata dangane da haƙuri wanda aka haramta sai ce wa amma sabrul makruh amma haƙuri wanda yake makruhi falahu amtila za iya buga misalai da waɗannan ahaduha na farko an yasbira an ta'ami wa sharabi wal libasi wa jima'i ali hatta yatadarrara bidalika badanu mutum ya haƙuri da barin cin abinci yadda ya kamata da shan abin sha yadda ya kamata da barin tufafi yadda ya kamata da tarawa da iyalinsa har ma ya yi rauni wannan makaroni ne irin wanda zai ce yana gudun duniya din nan ya ki cin abinci da kyau ya ki cin abin sha da kyau ya ki sa tufafi da kyau ya yi aure ya bar matar baya kula ta kaga wannan makaroni ne maka har ya zama ya yi rauni saboda wai shi yana gudun duniya a'a ka ci da kyau ka sha da kyau ka sa tufafi mai kyau kuma ka kiyaye sallah biyar kuma ka nisanci haram musulmi ana so ai kaga zamu karanta ma al-mu'minul qawi khairun wa habu ila Allah mummuni me abin nan karfi yayye wanda yake za a ganshi masha Allah yana zuwa jim yawa yayi abin nan ko ya hada yawa saboda ba wani yayi mummuni bai kamata a rina ka ba wallahi ya kamata an ganka a san cewa wannan kai ba dama ne a tahun gaba in ka zo shi ma ba dama sannan in aka zo fagen ma a naushi shi ma ba dama ne haka ake so yauwa kar ka zama abin nan a'a ka zamo mai abin nan wannan an ganka za a ga cewa eh an ga almumin alqawi ko ba haka ba kar ka ce wai irin wai wai ka ce wai kai mummuni ne shikenan sai kai labo hakan da ka zama kawai kai ba wai ga baka Allah ba ya sa irin wannan so yake a ganka a tsaye yawwa. to wannan ahabu ilallah saboda haka makaruhi ne kai kai wai kai saboda imanin ka kai tayin abubuwa ka kici ka kisha da kyau kai wani kana wani cikin tsumma a rena ka to ai ba wajen a rena ka mummuni ka rena kuma a rena mummuni kuma sai a ce to kai irin addinin naka kenan sai a rena addinin ai ko ba haka ba amma a ganka fa masha Allah ga kamala ta jiki ga kamala ta tubabi ga masha Allah ta ce kai wannan addini na ka masha Allah ce yamma addini na ne koya mun ya ko ba haka ba amma yanzu ka ga wannan cikin tsumma labau hakan nan kamar wani abin nan sai ce wannan irin addini ke da sai ka yaba eh a ba a yaba irin wannan da Allah to saboda haka mummuni ana so kada yi abin da zai za a rena masa addini الثاني نبي صبره عن جماع زوجته يقول إيالنسا إذا احتاج إلى ذلك ولم يتضرر به معنى مكروه ne mutum. ya haƙuri ya ƙi kula iyalinsa don me shi yana san yana ta kasuwanci shi yana san yana ta abin nan kaza wani abu ya ɗebe shi ya yi watsi da iyalansa to wa ya gaya maka to me yasa ka auro ta ka ajiye ta baka kula iyalai wannan makaruhi ne ba a san haka a salis na uku irin mutanen da suke tafiya wai shi ɗan kasuwa ne ya aje mata uku ko hudu amma fa yana can sai ya wata shida yau yana kwatano gobe yana togo wai shi zai oda kaya ya sai ga wata hudu wata biyar ya bar iyalai to ka tarawa dukiyar eh ai shirme ne wannan ka aje iyalai ka yi tafiya ka bar su ba maslahar kulawa baka san halin da suke ciki ba kai kana yawan neman dukiya ka zauna a garin kuma na in ya zama dole ka kula da iyalanka ka dan nemi abin da yake na rufin asiri to makaruhi ne kai watsi da iyalanka wai kai kai hakuri dan zaka je neman wani abin duniya al-thalith na uku sabru ala al-makruh makaruhi ne kai hakuri wajen aikata makaruhi makaruhi ne kai hakuri wajen aikata makaruhi ba a so a ce abu makaruhi ne kuma ka ce a ah, ni zan yi haƙuri zan yi ta to ai dama an ce ba a so ka yi saboda haka makaruhi ne kai haƙuri akan yin abu arabi na hudu wa sabru an fi'lil mustahabbi ka ce ni na yi haƙuri wallahi ba zan iya yin azumin alamin da litinin ba kamar ya kai haƙuri ni wallahi ba na iya haƙura da yunwa wace irin magana ce ba ka iya haƙuri da yunwa to ai ko azumin ramadana sai magani ai dole ka yi kaɗan dan rika yi alhamis da litinin ko da jifa jifa ko sau uku a wata ko wani kwana goma guda ɗaya don Allah wani irin kasawa ce ba za ka iya a cikin kwana goma kai azumi ɗaya ba don Allah kwana goma kai azumi ɗaya kuma al'asharatu al'asanatu bi ashir amsaliya kai kwana ɗaya fa za a baka ladan kai kwana goma ne kenan in kana yi duk wata kwana ɗaya ɗaya akwai abin nan kwana uku uku a wata in an tashi ka a ranar alkiyama sunanka mai azumi dindindin fi sabilillahi amma abin mamaki kaga mutane ba sa iyawa sai ga mutum kwana talatin bai azumi ko sai ya aka yi ai wallahi hakurin yin wace ka san eh, musamman akwai zirga zirga akwai amma ai kai hakuri wajen zirga zirga to eh, me ma kace ma baka fice wani abin kirki ba kana ka. tun da ka tafi kasuwa ne kace lemo kawai ka shafa banda lemo da ka sha sai dan abin nan snacks da ake baka wannan dan cincin dan wata kaza ma da bata soye da kyau ba wai shine abincin to me wanda ka hakuri ba ma kai ka yi sahur mai kyau ka yi buɗe bakinka mai kyau ka yi samu lada ko ba haka ba to saboda haka ba daidai ba ne ka yi haƙuri ka ce ba za ka iya mustahabi ba wa amma sabrul mubah to wanne ne haƙuri wanda ya halatta ko ka yi ko ka bari asabru an kulli fi'lin mustawa tarafaini kai haƙuri akan dukkan aikin da yake da yin sa da barin sa duk daya khuyira baina fi'li an baka zabi ko kai ko ka bari wa tarkihi was sabr alaihi an baka damar wannan to wanne ne wannan haƙurin wanda in ka yi shi duk ɗaya ne ko kuma misali ko baka yi shi ba duk ɗaya ne misali kamar ɗan uwana da yake cewa shi yayi hakuri baya bukatar ya karya da safe sai dai ya ci abincin rana Don me saboda alama yana da yana da fat yana da kitse saboda haka an ba shi shawara ya daina karya da safe ya bari sai da rana ya ɗan ci kaza da kaza kuma da rana ma ya ci abin nan rubu'in kaza kawai ko ya ci kuma ya ci shinkafa cokali biyar tunda kaga akwai hali ai ba dole sai a ci kaza ta ba ya ci rubu'i kaza kwata-kwata kaza kadai sannan in zai ci shinkafa ya ci kawai iya abin nan kuma ya gwamnati iya kawai abin nan cikin tafi biyu ko tafi ɗaya sannan ya waita shan ruwa duk ya yi haƙuri a kan shan lemo kaga duk wani haƙuri da ya yi da rewa duk wani ruwansa ai ba wani wannan kawai biyan bukatar kansa ai wannan haƙuri ne mu bayi yace kai ni wannan kyale wannan zancen ba ne nan da Allah ku kawo min rabon kaza dai abinci abin nan ku sa min abin nan da safe wannan ruwan shi ko ba haka ba to wannan shine haƙuri mu ba mala yace bil jumla idan ka duba a jumlace fa sabru ala al wajibi wajib yin haƙuri akan yin wajibi wajibi ne tunda ai dole kai yin sallah biyar ba wajibi bace to yin haƙuri akan yin ta wajibi ne yin azumin ramadana ba wajibi bane yin haƙuri akan sa wajibi ne as-sabru ala al wajibi wajib wa anil wajibi haram kai haƙuri akan ƙin yin wajibi haram ƙin yin wajibi kace ni bazan iya wajibi ba zan yi haƙuri ba yi ba haramun ne wasabru anil harami wajib yin haƙuri akan barin haram wajibi ne wa alaihi haram yin haƙuri akan aikata haram haramun ne yin haƙuri akan aikata haram haramun ne shine irin misalin ɗazu a ce misali wani abu gobara ta tashi kashi ni zan yi haƙuri ba zan motsa ba a haram ne ka yi ƙoƙari wajen ceton kanka iya abin da za ka yi wasabru ala mustahabbi mustahab yin haƙuri akan yin mustahabbi mustahabbi ne wa anhu makruh yin haƙuri wajen barin mustahabbi makaruhi ne wasabru anil makruhi mustahab yin haƙuri ga barin makruhi mustahabbi ne wa alaihi makruh yin haƙuri wajen wato aikata makruhi makruhi ne wasabru alal mubahi mubah yin haƙuri akan yi ko bari cikin abin da shari'a ta baka dama to shi mubahi ne halas ne wallahu ta'ala alam albabu ta babu na tarafi bayani tafawuti darajat as-sabr yan uwana shi wannan hakuri din yana da mataki mataki darajat mataki mataki na hakuri saboda haka malai ce as-sabru kama kama taqaddama nawani hakuri iri biyu ne akwai sabrun ikhtiyari hakuri wanda kai za ka zaɓa da kanka kai haƙurin, zaɓin ka ne akwai saburin istirari haƙurin da yake dole sai ka yi shi kamar haƙuri misali akan rashin lafiya wannan dole sai ka yi shi tunda rashin lafiya ba yadda ka iya haka jarabe ka a kanta dole kai haƙuri. amma akwai saburin istirari yin haƙuri wanda kai za ka zaɓa wa kanka shine haƙuri wajen ɗa'a, haƙuri wajen nisantar abin nan abin da aka hana ka an gane ko wannan haƙuri ne zaɓin ka ne mala ce wale khiyari akmal min al-ittirari hakuri da zaka yi akan zabin ka shi yafi falala fiye da hakurin da zaka yi akan abin da yake dama baka da zabi yin hakuri akan yin abin da kake da zabi shi yafi falala fiye da hakuri shi yafi kamala fiye da hakuri akan abin da dama baka da zabi fa inna al-ittirari hakurin da baka da zabi akai yashtariku fihi na kowa ma ai haka daidai ake a ciki dukkaninmu idan rashin lafiya ta same mu in ba mai haƙuri ba mai ne to babu sai dai mu nemi magani rashin lafiyar ba ta tafi ba tana nan sai dai mu ta haƙuri a sana saboda haka kowa ya yi tarayya a cikin wannan haƙurin kaga kenan ba wanda yake da fifiko kan wani tun da dama dole ne wa ya ta'atta min ma la ya ta'atta min sabr lil kuma shi haƙuri na dole yana faruwa ne akan abin da baka da zabi akai walizalika dan wannan nema kana sabr yusuf as-siddiq annabi yusuf yana da wasu wato halaye wani yanayi da ya samu kansa ya haƙuri iri biyu akwai haƙurin da ya zama masa dole akwai haƙurin da shi ya zaɓa wa kansa alaihi salatu wassalam sai ya ce mana kana sabr yusuf alaihi salam annabi yusuf as-siddiq yayi haƙuri alaihi salam an mutawa'at imra'at al-aziz ya ki biyayya ga matar wannan sarkin da ta neme shi da lalata kaga wannan haƙuri ne ikhtiyari na zaɓinsa saboda mai in ya ga dama zai iya yi amma ya zaɓi ya yi haƙuri wa burhu ala na fi zalika min al har har yi haƙuri cewa in baka yi ba za a tsare ka za a yi ma azaba yace na yi haƙuri a tsare ne a yi min azaba kuma aka tsare shi aka yi mai kaga wannan haƙurin ikhtiyari ne da yana tsoron wahala zai ce to da dai za a abin nan bari amma sai ce a'a na yi haƙuri duk abin da za a min amu kaga wannan haƙuri ne mai falala haƙuri ne babba ko ba haka ba ya ce wannan haƙurin a azam shi ya fi girman haƙurinsa min sabrihi a haƙurin nan da ya yi alama na lahomin ikhwatihi lokacin da ‘yan uwansa suka jefa shi rijiya ya yi ya yi haƙuri tun bai haƙuri ba a lokacin rijiya yana ɗan yaro kankani ya zai zai iya fitowa daga rijiya amma ya yi haƙuri da suka jefa shi a rijiya haƙuri amma ba irin wancan haƙurin ba ne ko ba haka ba lamma alƙahu fil jubbe da suka jefa shi a rijiya wa bai baina bai na abi suka raba tsakaninsa da mahaifinsa wanda yake kauna wa ba'uhu suka sai da shi ma bai'ul abdi yadda ake sai da bawa aka sai da shi yi haƙuri ya zai to haƙuri ne na tilas kaga wannan haƙurin ya sha banban da wancan haƙurin nan wancan ya fi girman wato daraja da kamala da ɗaukaka malai yake cewa wa min sabri asani daga cikin haƙuri na biyu shine haƙuri ikhtiyari za mu tsaya nan saboda lokaci in Allah ya yarda sai darasi na gaba sai mu tashi a wannan babi abinda makaranta dai da Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya ba mu ikon haƙuri wajen yi mata biyayya Allah ta'ala ya ba mu ikon haƙuri wajen nisantar abin da ya hane mu Allah ta'ala ya ba mu haƙuri wajen yarda da kaddarawarsa muna addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasarmu Allah ta'ala ya rawata mana cikin arzikin mu Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya Allah shirya mana matasan mu da matan mu Allah ya ba mu ikon tuba da gyara halayen mu wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah